Assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ko a cikin littafin takobin ɗaukaka littafin Mansur Usman Sufi wanda ni shirya Usman Inkiya na 99% ke karanto maku a nan tashar Hausa Nobel TV za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin shirin da ya gabata in ba a manta ba amma kafin nan ku yi mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa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 domin duk sa'ad da ya kai wa ɗaya daga cikinsu sara idan ya zille wa harin duk sa'ad da gatarin ya sauka a ƙasa sai ka ga ya haddasa rami mai tsawon kamu ashirin idan kuwa akan dutse gatarin ya sauka sai ka ga ya yi bindiga ya tarwatse sai da aka shafe tsawon sa'a ɗaya ana wannan bakin artabu babu sassauci ana cikin wannan hali ne wani tunani ya faɗo wa mutumin mai siffa biyu abin da ya faɗo masa kuwa shine shin menene dalilin da ya sanya ya kasa samun nasara akan waɗannan bil'adama alhalin baya taɓa fafata yaƙi da wata halitta a cikin abin da bai gida ƙiga goma ba face ya zare mata ruhinta da gangar jiki tabbas akwai wani abu ruwa baya tsami banza ko da keken ƙaton ya zo nan a tunaninsa sai ya fusata ainin zuciyarsa ta kama ta barfasa tamkar za ta fasa ƙirjinsa ta fito waje kawai sai ya canza salon faɗansa ya zama da cewa ya sake dage zamɗe wajen kai wasu boka da yibulbul masu miyagun har-haren fiye da ɗazu gami da haɗawa da kai musu naushi da bugu hannu da ƙafa co gaskiyar masu da suka ce idan kiɗa ya canza dole rawa ma ya canza faruwar can da salon faɗin ke da wuya sai mutumin ya fara samun nasarar naushin sabuwar kada ya bulbul mas ya zama cewa idan ya naushe su sai kaga sun yi sama tamkar an janye su da ƙugiya sannan daga bisani su faɗo ƙasa tim idan fuska ya nausa sai kaga hanci da baki na yoyon jini idan kuma a jiki ya yi naushin sai wajen ya yi tsami jini ya taru amma saboda juriya da bajinta irin ta jaruman duniya sai kaga sun miƙe tsaye dambur an ci gaba da artabu inda a ce mutum yana tsaye a wannan waje a lokacin da ake wannan artabu ya ga yadda sabuwar da yibul balmas ke yakin cikin juriya da nacin tsaya dole ne ya jinjina musu ya tabbatar da cewa sun ci gwarazan mayaka masu takakkiyar zuciya ana cikin wannan ɗauki ba daɗi ne sunaila ta kai wa narkeken katon hari da takobinta a hannunsa a lokacin da yake kokarin tarwatsa mata kai bisa sa'a sai gashi takobin tata ta yi tasiri a jikin ɗan yatsansa har jini ya tsartuwa a daidai lokacin ne sarauniya lasmirat ta samu nasarar lafta wani rikirkin katin sara a kafarsa take inda ta sara din ya haddasa wani katar rauni jini ya tsartuwa gami da feshi al'amarin da ya matakar baiwa sarauniya lasmirat da Sinele mamaki kenan domin tun da aka fara wannan yaƙi hakan bai faru ba domin idan ta kubban saka sara mutumin sai dai su ji tamkar dutse saka sara tatsatsin wuta ne kawai yake tashi game da ƙara mara daɗin sauraro sa'ad da mutumin mai siffa biyu ya ga raunuka biyu a jikinsa kuma dukkanin suna zubar da jini sai kawai ya wurgi da ratarinsa gefe guda ya ta karkare ya da wawan ihu wanda ya mamaye kokon dutsen kuma ya haddasa wata 'yar karamar girgizar kasa kafin ɗaya daga cikinsu ya wani yunkuri mutumin mai siffa biyu ya shammace su ya gabza musu wawan naushi a fuska cikin zafin nama a lokaci guda su duka hudun suka zube ƙasa magashiyan numfashinsu na fita sama-sama kawai sai ya wurgila jelarsa zuwa inda suke kwance take ya samu nasarar kan tsohuwar da yi balmas sinaila da lasmirar da jelarsa nan take suka fara gani dishi-dishi sakamakon naushin da mutumin ya yi musu kuma suka ji tamkar ƙasusuwan jikinsu za su karye saboda ya jijjelar ta yi kanan da su ta yi musu daurin huhun goro sa'ad da sinaila ta duba ta ga babu yaslin sai ta ce a ranta shin ina Yaslir ya shiga ko kuwa ya rasa rayuwarsa ne amma idan har yana raye wannan ita ce damarsa ta farko da zai ceci rayuwarmu ɗaya daga cikin sharuɗin da zai bi har ya samu nasarar ganin fuskata abin da Sunaila bata sani ba shine lokacin da mutumin ya naɗo su da jelarsa Yaslin ya gangara zuwa wani rami da ke tsakiyar kogon dutsen lokacin da boka da yibul balmas ya ga irin mummunan halin da suke ciki sai ya shiga kokarin ceto rayuwarsu ta karfin sihiri amma shi duka ke ji wai malam ya ci shirwa ko da mutumin mai siffa ga cewa boka da yabal balmas na kokarin ceto rayuwar abokan su ta karfin sihiri sai ya sake bushewa dariyar mugunta har da kyakkyatawa ya shiga ko da kansa yana yi wa kansa kirari yana mai cewa ni ne gagarin uban gagararru guguwa nake maganin kalmami wutar bala'i mai da hankalin duniya mutum dubu kalacen safe aljanu dubu goma kalacen yamma kammala yi wa kansa kirarin ke da wuya sai kawai ya yi nuni da ɗan yatsansa na hagu zuwa ga wannan akwatin bakin ƙarfe da ya ɗauko gadarinsa a ciki take wata irin gara da marubuta ta bayyana a cikin akwatin tamkaccen dama can akwai ta kawai sai ya juya da jelarsa zuwa inda akwatin take nan take terin zafin ya sumar da sufoka da yi mas mutumin mai siffa biyu ya bushe da dariyar mugunta bisa ganin wannan gagarumin nasara da ya samu a kan sufoka da yi mas dariyar tasa ta haddasa girgizar kokan a lokaci guda kuma ya tsoke bakinsa tamkar an aiko masa da saƙon mutuwa kawai sai ya nufi wata kofa a cikin kokon dutsen kwatsam ba zato babu tsammani sai mutumin ya ji an dankala masa wawan sara a gadon bayansa saboda karfin saran sai da takobin ta nutse a gadon bayansa kawai sai ya kula da ihu tare da waigawa bayansa domin ya ga wanda ya sare shi aiko yana waigawa sai ya alba da jarumi ya hannunsa riƙe da zaratan takubba masu kaifi da tsinin tsiya a daidai lokacin ne jini ya fara kwaranyowa daga inda yaslir ya sare shi mutumin ya daka wa yaslir tsawa wanda ta sanya kokon ya amsa da karfi bisa mamaki sai mutumin ya ga koge da yaslir bai yi ba al'amarin da ya matuƙar bashi mamaki kenan domin bai taba daka wata halitta tsawa ba face ta ɗimauce ko ma ta rasa rayuwarta wani tunani da ya faɗo masa shine ta yaya wani makami ya yi tasiri a kansa bayan cewa hakan bai taɓa faruwa ba lallai ba ƙaramin kuskure kai ba da ba ƙaramin kuskure kai ba da ka manta da wannan bil'adama sa'ad da halittar ya a tunaninsa sai zuciyar ta kama ta farfasa tamkar za ta ƙone jikinsa ya kama kyarma yana tsima tamkar mazari kawai sai ya miƙa hannunsa ya ɗauko wannan gatari nasa sannan ya da wawan ihu ya ruga zuwa kan yaslir yana mai ɗauke da su boka da yibulbul masu ɗaure a jerarsa sa'ad da yaslir ya ga halittar ya rugo zuwa gare sa cikin mugun tanadi sai kawai ya gyara tsayuwarsa lokacin da ya rage shauran taku hudu sai ya silire da kowa tsalle tamkar an harbo daga cikin baka yana saman ya kai wa halittar sara da takubbansa biyu a kafaɗa bisa sa'a sai gashi ya same shi har jini na zuba a kafaɗar tasa cikin gwaninta cikin gwaninta ya sule ya kasantanwa a sama sau uku ya dira ƙasa a bisa dugadigansa cikin cikin gwanintar yaƙi sannan sai ya kace mai da azababban artabu mai matuƙar muni gami da ban tsoro da ban al'ajami sai da aka shafe tsawon sa'a biyu ana wannan gumuzu babu sassauci tsawon wannan lokaci babu wanda ya samu nasarar lakutar jikin abokin gaminsa duk sa'ad da mutumin mai siffa biyu ya kai wa yaslin sara inda ya goce duk abin da gatarin ta sauka a kansa sai kaga wajen ya yi rami mai zurfi idan akan dutse ne sai dutsen ya bindiga ya tarwatse kafin cikar daƙiƙa talatin yaslir ya fara galabaita saboda yadda yake rillewa harin mutumin a daidai lokacin ne kafafuwan yaslir suka fada cikin wani rami a kokon kuma wani dutse ya danne sa ho wuya mai sa dole shi kuwa tsoro na iya sawa mutum ya aikata abin da ko an farki bai taba tunanin zai iya ba idan ya ga bala'i ko da yasir ya ga halin da yake ciki kuma tabbatar da cewa idan har bai yi wani abu ba zai iya rasa rayuwarsa sai kawai a gaya silir ya sanya hannayensa biyu ya ture dutsen da ya danne sa ta karfin tsiya kuma ya naushe sa da hannayensa biyu cikin bakin zafin nama take dutsen ya sama tamkar an janye sa da ƙugiya ya daki fuskar mutumin nan mai siffa biyu take halittar ya ɗimauce ya gigice ya jifa da gatarinsa ya sanya hannayensa biyu a kan fuskarsa yana rusa ihu ko da yasli ya duba hannun da ya naushi dutsen sai ga ko ɗan yatsansa bai karye ba ballantana hannun ya ciwo sai ya cika da matuƙar mamaki kawai sai ya kama gefen ramin da ya faɗa. ya fito waje yana fitowa ya zage takobin ya zage takobin daban a jikinsa ya falfala da adababben gudu zuwa kan halittar ya daka tsalle sama ya soka masu takobin a ƙahon zuciyarsa nan take mutumin ya kurin wawan ihu sannan ya faɗi ƙasa yana shore-shoren mutuwa jini ya dinga kwarara da tsautuwa da kirjinsa kafin wani lokaci komai na jikinsa ya daina motsi alamar rai ya yi halinsa take wannan wuta da ke ci a jikin wannan akwatu ta mutu mulus kuma jela halittar da ke ɗaure da su da smirar ta sake su sakamakon jinin da ke zuba daga jikin halittar shine ya yi sanadiyar farfaɗo wasu boka da yi mas sinar ce ta fara farfadowa ko ta buɗe idanuwanta da ke rufe cikin baƙin yanki ta yi arba da yaslir a tsaye ya kira takobi tsirara jikinsa duk ta ɓaci da jinin mutumin nan mai siffa biyu da ya hallaka sai ta cika da matakar mamaki sannan boka da bulbul balmas da smirat suka cika da mamaki bisa ganin bajintar yaslir bayan kowa ya samu natsuwa kuma ya sanya wa kansa magani a raunin da ke jikinsa sai aka sake ɗungumawa aka fice daga cikin kokon dutsen lokacin da snela wacce ita ce a ƙarshe ta fita sai ƙofar ƙofar ta mayar da kanta ta rufe tamkar ba ta taɓa buɗewa ba haka dai saboda da yi mas suka dinga shiga kogunan dutsen ya zama cewa sun sha bakar wahala wajen yakar halittun da ke ciki sai a koko na biyar ne bayan sun samu nasarar ta yaƙi da wata sihirtacciyar macijiya suka samu nasarar ɗauko zobunan sihiri amma su ya samu raunuka a jikinsa masu yawan gaske domin sai da suka yi kwana shida suna jinyar jikinsu sannan suka fice daga dajin da fitarsu suka tarar da aljani huzmal ya barar da jina ta sharar bacci tabbas bambancin aljani da bil'adama a bayyane yake yanzu duk tsawon kwanakin da muka shafe a cikin wannan daji huzmal bacci yake mai farka ba jaruma sunaila ne da yaslir suka yi wannan furuci a zukatansu ba tare da sun bayyana wa kowa ya ji ba boka da yabal balmas ya katse shirin da ya wanzu ta hanyar zungudan aljani huzmal da kwagidin tsafinsa da ke rike a hannunsa firgit huzmal ya dago kansa yana maɗaɗɗake idanu cikin magagin bacci ya ce kai wane ne ya katse min wannan daddaɗan bacci da nake yi wanda ban fi daƙiƙa goma da farawa ba ko jin wannan batu sai boka da bulbul balmas ya da kamar tsawa ya ce kai ba na son maganar banza yi maza ka ɗauke mu zuwa tsaunin shafras domin dauko kuban miftahud daliyal ka sani cewa daga nan zuwa tsaunin shafras tafiya ce ta tsawon kwanaki arba'in bisa ingalmar doki ina so ka kai mu a cikin abin da bai gaza kwanaki uku ba sa'ad da hulmal ya ji wannan batu daga bakin mai gidansa bokar balmas sai ya wartsake ya dawo cikin hayyacinsa ya dubi da yabal balmas cikin ladabi ya ce ka gafarce ni ya shugabana na ji dukkan bayaninka amma ina so ne maka wata tambaya wai shin kwanaki na ka shafe a cikin wannan daji ko da wannan tambaya sai da yabal balmas ya ce kwanaki arba'in muka shafe Usman ya ce jam amma kuwa in dai haka ne ko bil kuna haƙuri da kuke yin bacci sau ɗaya a rana amma ni gashi na shafe tsawon kwanaki arba'in ina bacci amma ji ne tamkar baccin daƙiƙa goma na yi ya shugabana na rantse da girman halarar ka inda za a bani gaba ɗaya kwanakin rayuwar da kowannen ku zai yi a duniya a ce na yi bacci iya adon kwanakin a waje na bai wuce kaso ɗaya bisa uku na baccin da nake yi a rana ɗaya ba sa'ad da aljani huzmal ya zo nan ƙazancensa sai mamaki ya turnike yaslir saraila da sarauniya har da ya ta kubuce musu huzman na kammala wannan furuci sai ya shimfiɗe gadon bayansa kowa ya hau ya zauna sannan ya buɗe manyan fuka ya luluka zuwa sararin samaniya cikin ma'anancin gudu wanda babu sassauci al'amarin tawagar sarki hamras kuwa waɗanda ya tura domin su yanko masa gashin kan boka da ya bulbal mas da sarauniya lasmerat domin ya samar sirrin mallakar takwabin ɗaukaka kuwa bisa jagorancin aljani hurufin labarus sun wanda suna gudu a bin sayarin samaniya domin zartar da umarnin shugabansu ana cikin wannan tafiya ne kwaɗan babu da babu tsammani sai tsulum sai ga wani dan wadan aljini ya bayyana a gabansu tamkar an jefo shi daga sama aljinin yana dauke da zankwalelan kai mai dauke da manyan idanu jajawur wuyansa dan siriri ne tamkan na barewa kai ba za ka taba cewa wuyan nasa zai iya daukan nauyin keken kan nasa ba yana dauke da tafkeken irji mai dauke da curi curin tsoka cikinsa mai ne tamkar an kwadiya kafafuwan kafafuwansa 'yan sirara ne tamkar sillan kara yana dauke da wata multikekiyar jela dududu tsawonsa bai wuce kamu ɗaya ba tabbas duk inda muni yake wannan aljini ya cika mummuna idan kuwa za a yi gasar muni ta duniya zai iya zama na ɗaya nan ba ka fara kallon kallo tsakanin su aljani hurufin labarus da aljanin daga can sai hurufin labarus ya dubi aljanin ya daka matsawa ya dube su a wulakance ce ya kai wannan dan karamin kwaro a cikin aljanun duniya shin wane ne kai kuma wane wani irin rashin sani ne ya kawo ka nan wajen yi maza ka amsa min waɗannan tambayoyin nawa kafin na ga irin hukuncin da ya dace da kai ko wannan batu daga bakin aljani hurufin labarus sai aljanin ya kyalkyale da dariya har da kwalla al'amarin da ya matuƙa ba hurufin labarus da tawagar su mamaki kenan abin da ya ba su mamaki shine ta yaya wannan aljani da bai wuce kamu ɗaya ba da bai wuce ɗaya daga cikinsu ya makule shi ba zai dinka babbaka musu dariya a lokaci guda ɗan wadan aljanin ya tsoke bakinsa kuma ya murtuke fuska tamkar an aiko masa sakon mutuwa cikin kakkausan murya ya ce ya ku waɗannan ƙananan jarumai ku sani cewa sunana sahibul muluk kuma ni ne shugaban 'yan fashin aljanun wannan nahiya baki ɗaya hakika kun yi rabban kuskure da hal tsaya a gabana kuke faɗa mini magana amma yanzu zan ganar da ku kuranku kwarjin wannan batu sai aljani hurufin Labarus ya fusata ainin ya kawo yaran yaransa tsawa suka yi ɗauki kan aljani sahibul mulk suka hau ihu da kururuwa mai firgitarwa nan take aka rugunsume da adababben yaƙi mai matakan muni da ban tsoro sa'ad da aka yamutse da adababben artabo tsakanin shugaban 'yan fashin waɗannan aljannun na duniya wato aljani sahibul muluk da tawagar aljani hurufin labarus sai yakin ya zamo abin tsoro gami da ban mamaki domin kuwa duk irin girma da kwarjinin hurufin labaris da yaransa sai ya zamo a banza domin kuwa sahibul muluk ya zame musu alaƙaƙai sun rasa yadda za su yi da shi a inda za ga ya ta karkare ya kirba wa ɗaya daga cikinsu naushi ya yi katantan wasa uku ya faɗo ƙasa tim a wasu lokacin idan hannunsa ya naushe su sai dai ka ji ƙashi ya yi ƙara ƙarƙus don fa ihu da hargowar aljerin ta cika dajin baki ɗaya inda a ce mutum yana tsaye a wannan waje sai ya tsammanin cewa yakin duniya ne ya taso sa'ad da aljari hurufin labaris da ke tsaye a gefe guda yana kallon artaban da ake yi ya ga yadda aljani sayawul muluk ya zama yawa yaransa annoba ɗari sai ya cika da matukar mamaki kuma ya fasata ainin abin da ya basa mamaki shine yadda sayawul muluk ya ga yadda karinsa tamkan na'ura ce ke sarrafa shi tabbas wannan shine fa abin da masu magana ke cewa gaba da gabanta wai aljaniya ta kauta to jama'a anan za mu tsaya a cikin karatun littafin takobin daukaka littafi na usman sufi wanda ne shi usman ke karanto muku a nan tashar hausa nobel tv kada a manta a yi mana subscribe sannan a yanar alaman kararrawa domin alƙasar da ku a duk lokacin da muka ɗora sabon littafi ikaya ko tarihi ko wani shiri daga cikin shirye-shiryenmu mun bakku lafiya.